tun bayan farfaganda da ake ta yadawa na cewa shugaban ƙasar burkina faso ya mutu a lokacin da aka kai wani harin yi masa juyin mulki a fadar shugaban ƙasa shugaban ƙasar burkina faso dai ya bayyana bayan ɓacewarsa da ya yi ba ji ɗuriyarsa ba karo na farko a cikin ƙasa da mako guda shugaban ƙasar burkina faso captain ibrahim tarore ya jagoranci taron ministoci a yau alhamis a cikin wani yanayi mai cike da ayoyin tambaya tun farko dai fadar shugaban ƙasar ta fitar da sanarwar cewar shugaba tarore da kansa ne ya jagoranci taron ministoci na yau alhamis 20 ga watan yuni da sanyin safiya torore ya bayyana cikin murmushi kuma ga alama babu batun damuwa a tattare da shi kafin bayyanarsa a wannan alhamis 'yan burkina faso sun shiga ɗimuwa sakamakon rashin ɗuriyar shugaban ƙasar tun bayan hare-haren da 'yan ta'adda suka ƙaddamar akan wasu barukokin soji a ranar 11 ga watan yunin da muke a ciki an shiga rudani ne tun daga lokacin da aka kai waɗannan hare-hare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji masu tarin yawa a burkina faso inda daga nan kuma aka rawaito cewa sojoji sun fusata tare da yin bore a cikin barukoki da dama a ƙasar ta burkina faso ko da yake rundunar tsaron ƙasar ta burkina faso ta fitar da wata sanarwa da ke musanta cewa an samu barkewar bore a cikin barikokin sojojin ƙasar amma dai a ranar larabar da ta gabata ya kamata a gashi shugaba ibrahim turore ya fito domin jagorantar taron majalisar ministoci ta ƙasar to sai dai bai yi bai ba ba a yi wannan taro ba saboda rashin fitowar shi shugaban ƙasar wato ibrahim turore bayan samun hatsaniya wasu bayanai sun nuna cewa gwamnatin mali ta tura sojojinta da kuma na wagner da adadinsu ya kama daga 80 zuwa 120 zuwa birnin ogadogo watakila domin baiwa shugaban ƙasa ibrahim torore kariya yayin da wata majiyar ta tabbatarwa da jaridar da cewa shugaban ya shiga ɓuya ne to sai dai a yanzu haka dai ibrahim tarore ya bai wa uwar mara kunya inda ya fito ya jagoranci taron majalisar cikin annashuwa da farin ciki fuska shi kuma babu wani alamu na damuwa idan dai ba a manta ba shugaban ƙasar Nijar ya yi yunkurin tura sojoji ƙasar burkina faso domin su ji ya lafiyar ibrahim turore take shi ma ana nasa ɓangaren shugaban ƙasar mali ya tura sojoji inda shugaban kasar mali ya tura hadda sojojin kasar rasha na wabgna sojojin haya kenan domin a bawa ibrahim tarore kariya a nan muke addu'ar ubangiji allah duk waɗannan shugabanni namu masu adalci allah ka tsare mana su ka kare mana su ka zaunar mana da su lafiya ubangiji allah ka kare ƙasashenmu ubangiji allah ka kawo arziki da wadata da sauƙin rayuwa a ƙasashenmu amin sun amin